Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Baba. Na'am. Gashi yanzu Allah ya kawo mu garejin Murtala. Oga Murtala baban Marsandi. Wannan haka yake. Marsidi kowace iri ce a duniya inda ta zo nan to ta zo gurin ubanta. Wannan ƙurin ƙus kenan. To sai mu zazzaga mu gaggaisa da jama'a sannan kuma mu gabatar da abin da ya kamo kada ya amanta muna tare da african tv 3 mm. african tv 3 a cikin shirinmu na gamu gaku gamu gaku gamu gaku gamu gaku to masha Allah bismillahir rahmanir rahim sa sannan ku dai a kai injiniya irin wannan dariya irin wannan dariya kamar an tashi injin ban ruwa <laughs> Allah da iko yake Ali Murtala salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum sannan ku dai kanikawa sannan ku dai ina ogan naku a gashi nan gashi nan wannan shine oga shine oga injiniya kenan injiniya to ya aikin wanda fage ka fi kwarancewa aikin inji aikin inji a'a Allahu akubar ga dan yaro kamar fologi amma ka ji ya iya aikin inji na'am su ƴaƴan yanzu da basirar su ake haifar su a to ah, Ogayelo. Muna lafiya, lafiya dan da ta haka nan. Ya gida ya kokari. To yau gashi mun shigo wannan gareji naku mai albarka. kuma mun tarar da motoci iri-iri mun kuma tarar da ma'aikata manya da ƙanana. Eh, alhamdulillah. to alhamdulillahi bayanin da muka zo muku da shi wani gidan talabijin ne mai suna Afirka TV eh, TV3 wanda suke gudanar da al'amuransu na addini da kuma al'adunmu na gargajiya yawwa ana yin wa'azuzzuka a tashoshin a tasharsu sannan kuma akwai bangare na dan nishadi na game da girmama yaren hausa da kuma al'adunmu na gargajiya yanzu yau gashi mun zo mun same ka a gareji tare da jama'a ka ɗungum me za ka iya faɗa a game da karin magana dama shi wannan shirin namu sunansa ga ku kuma yau fagen da muke ciki na karin magana ne me za ka iya cewa to alhamdulillah ba abin da zan ce gode wa Allah da wannan rana da Allah ya kawo mu kuma wannan ita ce sana'armu da kuka tarar da mu muna yi ta gyaran mota to mun gode wa Allah mun ji daɗi ka san da dama al'umma na cewa makocin mai akuya sai kura to kowa da kiwon da ya karbe shi yawwa to ba abin da za mu ce mun gode wa Allah Allah saka da alkhairi da wannan kuma gudunmuwa kuma da kuka bamu kuma shi wannan gidan talabijin na afirka ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya masa albarka Allah kuma ya ɗaukaka shi da kuma al'ummar da suke karkashinsa mun gode wa Allah alhamdulillah to alhamdulillah mai girma yalo injiniya yalo malam bakaki ka dai ji abin da ya ce kowa da kiwon da ya karbe shi makocin mai akuya ya sai kura wato shi ma'ana dai ma'ana shi aikin inji na mota shi ne abin da ya karbe shi ga zahiri kuma muna cikin wannan maganganu da shi injiniya yalo wani abin mamaki abin al'ajabi na san kai baka gani ba amma eh. ni ido na ya gane mini alhaji usman mai kwari mai shadda ka gan shi da a zaune alhaji barka ne ha alhaji kai ma ka leko garejin nan kenan alhamdulillah to dan juya mana nan haka yawwa alhajin Allah mm. nan za mu kalla da kai gaba daya alhaji ina farin ciki da na haɗu da kai alhaji usman mai kwari mai shadda don gashi nan ma gaba ɗaya ƙanshin boyel kake da ƙanshin shadda kuma na ji ƙanshin atamfa wa watan sabon gidan talabijin ne african tv 3 muke gudanar da wani shiri mai suna ga ku kuma muna yi ne akan al'adunmu na gargajiya da yarenmu na hausa za ka yi mana bayani akan yaren hausa da irin haɓaka da girmama da faɗaɗar da yaren hausa ya samu sannan a duniya sannan kuma muna neman wani karin magana daga gare ka domin duk mutumin da yake bahaushe bayan da zai magana daga safe zuwa dare bai karin magana ba alhaji usman gare ka bakaki a matsayin ku na Hausa sai ku fassara min abin da yake nufi sai a ƙara samun eh. an aka ce abin ne ma ya samu eh, matar farke ta haifi jaki to kaga to da mu da abin da muke so kenan ganin irin wannan gidajen TV wanda za su dinga haɓaka mana yarukan mu na Hausa da hmm. kuma kan ban yare gaba ɗaya a duniya to haka muke so domin duk wata hausa da ka sani in dai ba ta gado bace to ba za mu iya ce mata a baya take a baya ta zama ta ma zama kama kama wai darkin maza <laughs> ta zama mi a raku ma ba <laughs> to alhamdulillah muna godiya ga Allah da Allah ya kawo da gidan TV domin gidan TV ne mai waye da kan al'umma kuma insha Allah jama'a za su gane duk abubuwan da ake yi in Allah yarda kuma muna masa fatan alheri muna so in Allah ya yarda cewa duk duniya ba ma iya Kano ba kawai ba ko ina a duniya ana jinsa yawa ba Najeriya ba ko duk duniya ma ko ina muna wannan fatan alherin Allah ya da Allah ya jagora Allah ya taimaka mun gode Alhaji Usman Allah ya saka da alheri to madalla godiya muke a cikin kanikawa ba wanda yake da wani bayani ko karin magana to basamalla to eh to akwai abin da zaka ce a game da kalmar karin magana eh to to wannan dai shi ba karin magana ba ne eh. shanunka dubu maɗaurinsu ɗaya kaga tsintsiya kenan wannan wannan kacici kacici ne muna magana ne akan karin magana ka fuskance ni kamar misali za ka iya cato abin ya matso mai tsoron wanka ya ga ruwan sanyi ya ce abin ya matso. an ce ta malam ba wuce amin. Eh. kuma duk inda dan fulani yake inda shanu sun kare zancensa kullum na shanu ne eh, <laughs> kuma haka ne eh to ai abin da ya sa malam bakaki idan ka kula eh. ai kowa da abin da ya dame shi ko ba haka ba eh mahaukaci ya hada rijiya mm. ya ce me ya ce wanka na nake yi <laughs> to abin da nake so ku gane kenan a cikin ku ko yaran nan ba wani mai magana ina madagwal ba ka da ta cewa kai fa ba wanda yake da magana to shi kenan malam bakaki sai mu tattara mu haɗa inamu inamu mu koma mu ƙara samun kuma wani ɓangaren domin dai duk wannan abin da kuke gani yanzu aka fara wai ungozo ta karɓi kashi kuma karkace ne ma tsaye gumi eh. daga nan mun ɗau hanyar fita saitin kofar nan ba abin da na hango sai na hango mai unguwa mai unguwa mulki maganin isa ko babu jini akwai algaita lallina